Ɗimbin ma'aikata maza da mata ne suka hallara a harabar ta ma'aikatar ministan kwadago a yau litinin 24 ga watan Agusta wuni na farko kenan na yajin aikin kwanaki uku da suka tsunduma da nufin tayar da gwamnatin Nijar daga barci akan maganar soma ba su wasu kudaden alawus din da aka yi alkawalin soma bayarwa a ƙarƙashin wata dokar da aka saka wa hannu a shekarar 2014 Malam Muhammadu alishina na daga cikin jagororin kananan ma'aikata. Cikin zaɓi suke awa za a gyara muna harka albashinmu za a gyara tsari na dokoki na aiki abin zaman to ba ko abin zaman to abin bauta ba za a kawo mutum ga ma'aikata sai shi rika yin abubuwa na ra'ayin kanshi ba abin doka ta ce ba to nan na ma muke so ai mana hoton wannan abu babban abin da ga mana ciwo ma lokacin da an kai mana sun yi can takarda akwai kuɗi da aka samu rasu shika da arba'in na abin samakin ansayante sai sun ka tsaida shi ba su yin shi kuma wanga sun ka za su yi mana kuma su yi shi ba kenan kaga akwai mishkila tun da ba shi ka amshe mutum abi ne kuma ka ba shi wancan sabo ba to kaga wannan abubuwa duka sa yau muna gwadin rashin jin daɗin mu kuma muna kira ga gwamnati muna kira gwamnati dan Allah dan annabi shi ja hankulan manya balle ministrori ba a sa ministar ga wuri hakka zo ka tahiyarka ko ɗaya rana baka kiran ƙananan ma'aikata ka ji menene ciwon su ma'aikata yanayin tsadar rayuwar da ke ƙara ta'azzara a kulle a nan Nijar wani al'amari ne da ƙananan ma'aikata ke ganin ya kai matsayin da mahukunta za su ankara da mawuyacin halin da irin waɗannan ma'aikata ke ciki Karamin ma'aikaci na gwamnati function public har zakuwa yau magana da kai ma yau biyar da gare mu jikka hamsin da shida da ƙyan tammomi yanzu in kai lisai nan garin yamai ba cikin kaki da kaso za ka ɗauki ɗaki jikka ashirin shinkafa jikka goma sha ɗaya take ga yara kowa ya san da jikka hamsin da shida ba su rayuwa ga magidanci kuma haka sayar lakwal kuma ka harkar likita to sai dai gwamnatin a ta bakin daraktan ofishin ministan kwadago ibrahim yakuba adamu na cewa kananan ma'aikatan sun nuna gajen haƙuri domin tuni takardu suka isa ma'aikatar kuɗi lallai mu ministan namu aikin da ya kamata ya yi ya yi shi kuma sun tabbata sun ga shaida kuma suna nan ma takanas sai tatar jinal namu na function public ya taɓi eh, na na finance alhamdulillah shi ma ya tabbatar musu da muna da lahiya eh, wanga wata na september abinda suka jiro da ikon allah za su samu ne an fata ana na ana gaugawa da suka sa kanzu an ɗauka musu wannan alkawal da ikon allah wanga wata na eh, september ya allah ya kai muna da lahiya an tuka duk wanda dai takardun su suke daidai za su gani albashin su ya sake. Akalla ƙananan ma'aikata kusan dubu takwas ne suka jingine aiki a wunin farko na wannan yajin aiki da aka bayyana cewa ya yi tasiri a nan ya mai da sauran yankunan ƙasa. To amma ganawar da aka yi a tsakanin jami'an ma'aikatar kwadago da jagororin masu wannan gwagwarmaya an umarci ƙananan ma'aikata su koma kan aiki sakamakon gamsuwa da bayanan da suka ce sun ji daga ɓangaren hukumomi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.